بأمد في حياتنا وأمدنا بالصحة والعافية ومتعنا بنعمه التي لا تحصى فها نحن نشاهد شهرا هو قنطرة بين شهر حرام وشهر مبارك هذا الشهر الذي هو شهر الغفلة من كثير من الناس والذي يجري فيه كثير من الخيرات فهلم هلم أيها المؤمن أن تستغل هذه الأوقات وهذه الساعات التي يمضيها أن يمضيها كثير من الناس في غفلة تامة عن فضله وعن ما أعده الله فيه لعباده النابهين الذين يستغلون غفلات الناس فيتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالباقيات الصالحات واستعدادا للقاء ضيف كريم كريم المكانة عند الله عز وجل هذا الشهر هو شهر شعبان فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط صائما كما كان يصوم في شعبان وذلك استعدادا لرمضان فاستعدوا أيها المسلمون لرمضان حتى يرفع أعمالكم إلى الله عز وجل وأنتم مستعدون وأنتم في حال كمال وطهارة وإخلاص وإنابة إلى المولى عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ذلك عن شعبان ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ألا فاستعدوا بهذه الأمور الخمسة أولا بطهارة قلوبكم من رجس الشرك والنفاق والذنوب الكبائر منها والصغائر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبة باب من أبواب الجنان فالإخلاص شرط لقبول الأعمال فطهروا قلوبكم بهذا ثانيا أدوا دياتكم أدوا دينكم فيما بينكم وبين الله وفيما بينكم وبين عباد الله أدوا حقوق الله عليكم وحقوق الناس أما حقوق الله فهي قضاء الواجبات خاصة واجبات الصيام لمن لم يستطع الصيام عن عذر من سفر أو مرض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن فاته شيء من واجبات رمضان ولم يستطع قضاءه إلى هذا الشهر فليسارع وليسابق غيره في أداء هذه الواجبات استعدادا لرمضان وكذلك حقوق العباد من ديون وواجبات الأمر الثالث الإصلاح والتآلف فيما بينكم حتى تمثلوا روحا من روح رمضان روح الأقوة والمحبة والتآلف والسلام فمن كان بينه وبين أخيه شحناء فليصطلحا من الآن ومن كان بينه وبين والديه مشاء مشاكسة أو سوء فهم فليفهم عن والديه وليطلب عفوهما حتى يكون قلوبهما صحوا وصفحا عن ولدهما فالجنة تحت أقدام الأمهات إلزمها فالجنة ثم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عندما سأله عن وجود والديه ألا تصطلح والصلح خير وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الأمر الرابع هو التدرب والدربة على أداء مناسك رمضان أو شعائر الله في رمضان من صيام وصلاة وصدقة وبر وصلة وقراءة قرآن وتدبره وتفسيره وتعلم أحكام الصيام وأحكام قراءة القرآن وبذل الخير للناس خامسا وأخيرا أنيبوا بكلكم وكليتكم إلى الله رب العالمين يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة, من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له اعزموا عزيمة صادقة على الطاعة في رمضان على الخضوع والاستسلام التام لله تبارك وتعالى فتكونون ممن غفر الله له وتقبل صيامه وقيامه جعلني الله وإياكم ذلك الرجل الذي يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh your brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as follows to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings and to show gratitude to him for his uncountable bounties to us on daily basis one of which is our transition from our smaller and temporary Jumu'ah mosque to the state of the art permanent Jumu'ah Mosque of the Federal University of Latvia. The sermon draws our attention to the need for preparation to welcome a noble guest. A guest that whoever fell to prepare for him will not be able to celebrate him. Against that, whoever fails, fails to pay his dues will one day regret. A neighbor or a guest that when it comes and it passes away without your sins, your shortcomings being wiped away and forgiven, then you are the most deserted one in this world and you are the cost one in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. The preparation for this guest necessarily begins in this month. And what is this month? This is the month that many people are heedless about its importance, about its virtue. This heedlessness did not start from today. It has been there since the time of our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is simply because the month falls between two great months, which are greater than eight. So many people feel when they do good in the first one and they do good in the last one the middle one they don't care about it this is the month of Sha'ban this is the month that the Prophet sallallahu called the month of heedlessness the month that many people are careless about that is the period for preparation for the noble guest which is Ramadan the Prophet told us that this month is so special that our annual records are presented to Allah subhanahu wa ta'ala in this month. The annual budget of your good deeds is approved, is presented and approved in this month. Why then you should not be careful and use this month appropriately. He also said that I want that my deeds are raised and presented to Allah subhanahu wa ta'ala in a state of fulfillment, in a state of spiritual upliftment. in a stage of purity and sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala and that is the stage of being fasting. I therefore add us to put these five things into our consideration in preparing for Ramadan and at the same time taking care of the month that many people are heedless. The first thing is puri to purify our heart, our mind, our intellect from all acts of abomination, from shirk and associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, from hypocrisy, from slander and backbiting, from all forms of major sins. Allah had called his servants again and again that repent to Allah subhanahu wa ta'ala, O you who believe, so that you prosper. O you who believe, repent to Allah subhanahu wa ta'ala with sincere repentance. When you enter into the noble station with a noble mind, you gain all the reward that Allah had prepared for the righteous in Ramadan. Number two is to pay back is to make up the missing obligations upon you. Whether those obligations are Allah's obligations or his servant's obligations. Some of us, for the reason of illness or journey, might have missed some Ramadan obligations, especially the fasting. If you still have some fasting that you did not make up, this is the very time that you must do it. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر This month is the last of the أيام أخر or You have taken debt from someone and he is in need of that debt. Pay back so that when Ramadan comes, nobody is strained, nobody is distressed, nobody is put into difficult situations because he has some obligations in your hand and you refuse to release that to him ada'u huququllah wa huququl ibad is part of the things that we prepare so that you go to Ramadan and your head is clear nobody is praying against you in the night that you refuse to give him his dues or his rights number 3 is conciliation and reconciliation between you and your close ones and you and every Muslim that hitherto you are in conflict, you are in disagreement, you do not see to one another. One of the ways to prepare for Ramadan is to put all animosities away so that you enter Ramadan and you have no grudges against any fellow, any brother, any sister, and nobody has grudge or harbors grudge against you, especially your parents, your neighbors, your kids and kin, your relatives, your colleagues with whom you serve together, you work together, or you live together. For Allah wants reconciliation and everything that may lead to reconciliation as approved by Allah is right. وَالصُّلْهُ خَيْرٌ Number four is to drill yourself on the activities of Ramadan. Start them now. Don't wait until it is Ramadan. When you drill yourself, your limbs have become hmm, to them. It will be easier in Ramadan and you'll be able to perpetuate it more in Ramadan and consistency is one of the things Allah loves the most in acts of worship. So let us start to fast. The Prophet Wasallam used to fast copiously in this month more than he does in any other month of the year except for Ramadan of course for we fast the entire Ramadan. Let us drill ourselves on Qiyamul Layl, on kindness and generosity, on giving out to the needy, to the kids and kin. Let us imbibe the habit of visiting our brothers, our parents. Let us start to be smiling to one another at all the time. Let us forgive, forget all anxiety. Let us imbibe the habit of copious recitation of the glorious Quran, of learning its recitation, of teaching it to people, of learning its meaning, of conducting public gatherings, of tafsir and what have you. Let's do this to prepare for Ramadan. Finally, my dear brothers and sisters, is to make the niyyah, to make a truthful intention of being true servant of Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan. إذا صدق العزم وضح السبيل when you are truthful in what you intend, Allah will make the way to achieve it very clear, very easy to you. Allah has ordained that we should all the time be submissive and subservient to Him. But He loves that more in Ramadan. That is why the Prophet ﷺ used to be more devout in Ramadan used to show more servitude to Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan and that is why Allah also increases the reward of activities in Ramadan because the more you become subservient to him the more he loves you and the more he grants you his pleasure and reward I urge all of us to be that person that Allah had eulogized or those people who listen attentively to good words and make use of the best of it. May Allah make us those people. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai. Muna jinjina masa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu daga mugayen ayyukan mu daga sharrin shaidan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya isa batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya isa ya shiryar da shi muna neman muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya tanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake bashi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kan annabawa kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fi tafarkin sarki ta ta zuwa ran tashin alkiyama ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin ayyukanmu mu kuma gode ba Allah madaukakin sarki a kullum ba sa waɗanda ba su ƙididdiguwa masu jaddaduwa a kowane lokaci wanda ɗaya daga cikinsa shi muke gani muke rayuwa a ciki a yau a wannan masallaci tashi daga ƙaramin masallacinmu na wucin gadi zuwa ga babban masallacinmu na dindindin na juma'a wannan jami'a mai albarka Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ma duk wanda suka bayar da gudunmawa domin tabbatar da wannan aiki da cimma wannan buri na namu hudubar mata yau gajerar tunatarwa ce dangane da shiri da ya dace mu yi mababban bankonmu wato wata mai zuwa watan ramadan wani wata da muke ciki da yawa akan yi rikon sakainar kashi a gare shi kuma ba yau ya fara ba sun zamani annabi ya faɗi cewa wannan wata ne da mutane da yawa ba su damu da shi ba yana tsakanin rajab da ramadan amma ya ce a cikinsa ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma abinda kuka ga ina yawan yi har kuka tambaye ni me yasa nake kula da wannan wata? wanda shine azumi ina son lokacin da za a kai aikin Allah a gabana ya zanto ina cikin yanayi na azumi wannan ya nuna mana falala na wannan wata da mahimmancin mu shirya mu kimtsa ma wannan wata domin ramadan na zana mana abubuwa guda biyar masu mahimmanci da dace mu kula da su gabanin watan ramadan domin shiri ma watan ramadan abu na farko shine tsarkake mu daga kowane irin cuta na zuciya babban cuta na zuciya shine shirka sai shakka sai munafunci sai gulma ta hmm? duk wani babban laifi wadda ake yin sa imma a zuciya din ko a harshe ko da sauran gaban jiki Allah ya ce mutu ba gare shi gaba ɗayan don mu samu tsira ya ce ya kuma manai. ku tuba izuwa ga Allah tuba na gaskiya ba tuban zuru ba abu na biyu jama'a shine lallai muna bukata mu biya duk wani bashi na Allah da ke kanmu da mutane bashin Allah kamar wanda ake bansa wani bashi musamman wanda ya shafi Ramadan wanda bai iya azumi ba saboda wani uzuri na shari'a zai rama to lallai in bai samu ya rama ba to lallai ya rama wannan wata wannan shi ke nuna cewa yana shiri don fuskantar watan ramadan haka haƙoƙin bayi wani yana ka bashi kana da rama baka bashi ba ya matsu kuma baka bashi din ba to lallai a wannan wata ka bashi domin shiri ma ramadan abu na uku jama'a shine mu shirya a tsakaninmu mu sulhu da junanmu in kana da matsala da iyayenka kina da matsala da mijinki kana da matsala da malaminka kana da matsala da makwabcinka da oganka a wurin aiki wannan wata dama ce da za ka yi sulhu domin ka shiga ramadan ba ka ganin bakin wani wani baya ganin bakinka ka shiga wata mai tsarki cikin tsarki na zuciya tsarki na aiki tsarki na alaka da mutane sai zanto rabon kuma ramadan zai fi girma zai ninku ninkin baninkin abu na hudu jama'a shine koya makai da yin makai tarbiyya akan ayyukan da ake a ramadan ɗin, mu fara cikin yanzu su zanto mana jiki sai yadda mun shiga ramadan ba za mu ƙota daga yin su ba ballantana mu yanke kafin goma karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da aka fi dawwama ana yi akai ya fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki da haka mu kula da wannan abu na biyar jama'a lallai mu kyautata niyyarmu na cewa lallai za mu zanto bayan Allah na gaske a watan Ramadan. Mu yi duk waɗannan abubuwan da niyya kyakkyawa. Duk abin da kai niyya na gaskiya akan za ka yi, to Allah zai sauwaƙe maka hanya na ka samu sauƙe wannan abin. To haka ake yi, Imam Ahmad ɗansa ya ce ka yi mun wasiya, ya ce maka ina maka nasiya na ka zanto mai kyakkyawa da kuma gaskiyar niyya a kowane lokaci in ka samu kanka cikin wannan Allah zai sauwake maka duk abin da ka so ka aikata to ga watan da Allah yake son mu zanto masu miƙa wuya gaba ɗaya a kansa to mai niyyar miƙa wuya tun yanzu sai abin ya zanto mana da sauki ina roƙo Allah madaukin sarki ya samu cikin bayansa waɗanda suke jin kyawawan zance da wa'azi na gari da kunni na basira kuma su yi aiki da mafi inganci a cikinsa tattare da ni akwai wata takarda ban samu damar in ishara zuwa gare ta ba sako ne na supreme council for shari'a in nigeria waɗansu ku sun ji a labaru an yi taro da aka saba kafin ramadan an faɗi matsayin musulmi dangane da wadansu abubuwa da suke faruwa da suka shafe mu a wannan ƙasa tamu abubuwa ne wajen guda goma sha biyu to yanayin ba zai bari ba amma za mu ci gaba da isar da wannan sakonnin a platforms hudu ba ta gaba kuma za mu zaɓi waɗansu daga ciki mu yi magana wanda kuka ji kowa yana magana a kai shi ne al'ummar musulmi sun tsayar da matsaya cewa mutumin da ya rubuta rahoto cewa ana kashe wanda ba musulmi a Najeriya ba yayi karirki da yawa dangane da musulmi bai dace ya rike hukumar zaɓe da za ta zawo da shugabanni a kowane wato ainihin mataki ba da haka ana kira da babban murya ma shugaban ƙasa ya dubi Allah ya dubi musulmin ƙasar nan ya sauke wannan mutumin ya kawo mutumin da ba shi da hikidu da gaba ma al'ummar musulmi a Najeriya. abu na biyu shi ne wannan sauye-sauye na haraji wanda har yanzu akwai badakala cewa an yi cinne a ciki an yi matsaloli a dakatar da wannan amfani da shi sai an gyara duk gyaran da aka yi an yi ta shan wahala an yi ta kai kawo an gyara abin nan yadda zai zanto ya ɗan karɓu ma al'ummar musulmi amma daga baya aka je aka sake koma ruwa da haka shi ma al'ummar musulmi na kira ga mai girma shugaban kasa cewa ba mu yarda da wannan ba a gyara shi ya zanto ya dace da maslahar al'ummar mu sannan kuma a faɗa ma al'umma mai za a yi da wannan harajin in an tara kafin nan al'ummar musulmi ba su yarda da wannan ba sauran sakonnin za mu ci gaba da yada so muna roƙon Allah ya ba shugaban ƙasa hikima da basira da ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa na gyara waɗannan kurakurai da ɗaukacin al'ummar musulmi na wannan ƙasa suke cewa kuskure ne kuma suna kiran shi cikin girmamawa cewa ya amsa musu kiransu Allah ya ba shi dama haka Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce da ba mu ikon guje mata innahu ala zalika qadir وهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الصلاة أوكي بذلك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا